kayan kicin na oda kayan kasashen waje kaya na kitchen ne na kicin ga mai bukata alhaji amir zamani su to su shirya zo da kaya na robobi ga mai bukata albishirin ku katsina wandiko masu bukatar sayan kayan kicin na tsara domin huta takaici ka sai kaya a nan kamar ka siya a dubai ko italy sai mu garzaya shagon ɗan asali kwararre kuma hamshakin ɗan kasuwa wato alhaji Aminu zamani store Ƙwararri. wajen kawo kulolin zamani manya da kanana ohoho amarya ki zo ki sai kula da zaki aje abinci bayan tsawon lokaci ki ji kamar yanzu kika girka da akwai kuloli masu rikon zafi da masu rikon sanyi muna da jog da kuma samus na zamani ga kuma filate na cin abinci kala-kala da cokulla da kuma abin ɗibar abinci muna haɗa saitin robobi na amare domin ayyukan yau da kullum muna da babban mu na roba domin adana wadataccen ruwa ga mai bukata muna nan a katsina central market da ka shigo tsohon gate din yan gwangwani kusa da almasik bentos ko a tuntuɓi lambobin waya kamar haka 08036971808 ko kuma 09075707875. za kuma iya tuntuɓa mu ta 070 23 sai kun zo kayan kicin na oda kayan kasashen waje kaya nake tarai ne na kitin ga mai bukata ji amir zamani sito sun shirya sun zo da kaya na robobi ga mai bukata